ni malamin soyayya ki share fagen koyar yadda ake soyayya tabbata lallai When an unknown outsider pays an unexpected visit to your house, there is a reason. When you're tied with a stranger in a matrimonial wedlock, there is a reason. When you're out with your spouse for a friendly visit, there is a reason. Lokaci na ma na san naki. Ai dan an faɗi haka akan matarka, ni daɗi zan ji. in allah da duk abin da na sani mai muhimmanci zan ilmantar da shi akai nana habiba coming soon a aiwatar da komai yadda ya dace wannan shine magana nana habiba coming soon Nana Habiba coming soon. Ranka da dai kai hakuri. ba laifi ba bane mene ne wannan mene ne abu ne wannan Nana Habiba, an official presentation from the outfit Nana Habiba in a serious dilemma. She's in deep shit, no survival chance and no expectation for tomorrow. Nana Habiba, choosing for destruction and for death. Allah ya isa bashirin. Voice over General BN an official trailer AMS Miller. Who to trust, who to believe in, who to confide in. Finding the perfect person is elusive in the extreme because who wants you death may be hanging right beside you, chilling with you. Nana Habiba explains more. Nasiru Anaja, Hajiya. screenplay, the award-winning writer Yakub N. Kumo, and directed by Sunusi Oscar 442. Nana Habiba Cummings. Sunana barista Sa'ad Musa Kulia, lawyer mai zaman kansa. Sunana barista Juwera Aliyu Adams, lauyan gwamnatin jiha. ina roƙon wannan kotu mai adalci da ta bani daman yi wa wanda ake tuhuma da laifi tambayoyi kotu ta baki dama barista kana da kwakwaran shaidu da zai iya kubutar da kai daga wannan zargi da ake yi maka mata ta ce shaida mata ta ce shaida wannan ya isa ya gamsar da kotu cewa sharifa ta ga lokacin da anwar ya kashe mata mahaifiya hakan ya sa ita ma ya bi ta ya kashe ta don kada ta tona mishi asiri in life we're bound to dance to the mysterious theme of nature as everything is determined, the beginning as well as the end by forces over which we have no control. Mata ta ce shaida. Sharifa ita ce kaɗai shaidarta don ya san ya kashe ta. Da wannan nake kira ga wannan kotu mai adalci da ta gaggauta yankewa Anwar hukunci domin zargin da ake masa ya tabbata a kansa. Mia Enterprise bounces back with a show superhero. Mata ta ce shaida. Bai tabbatar cewa Anwar ne ya kashe ɗaya daga cikin mutum biyu da ake zargin sa Ina da jaya mai shari'a. ya kamata lauyan wanda ake tuhuma ya bai girma mai shari'a har yanzu lauyan gwamnati ya mai shari'a the deadly attack was carefully carried out mata ta ce shaida. Ta yaya za ka shiga kotu kai da uwata tana faɗi kana karyatata? ta? Ya zama dole ka janye wannan kes ɗin da kake yi da mahaifiyata a cikin kotu. Da ni da mahaifiyarki wa kika fi iko da shi ki gaya masa ya janye. haka ka faɗa? haka na faɗa kuma haka kika ce wallahi ba zan janye mu zuba mu gani the aftermath was a cold-blooded murder and all accusing fingers are pointed at a particular direction hakan ya sa na fara zargin ko wata manufa ka zo da shi a na. ba ma manufa nake da shi ba manufofi ki shiga titinki idan ba haka ba wallahi ranki zai a cikin gidan gama gaskiya alhaji bai kamata kana goyon bayan abin da zai raba kan 'ya'yanka ba connected to everything and everyone think he's responsible for everything his destiny is bound with the destiny of his missing wife he must either learn to carry the universe or be crushed by it ya raka fito mana da anwar fili mutumin kirki ne mutum ne mai son kyauta ko mutum ne mai son ya ga ya auri mace mai addini kamanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'kulu bishimar fa inna shaytana ya'kulu bishimar Anwar yana da wata manufa. Ganin yadda iyayen Sharifa da Sharifa suka tsorata da shi, amma sai da amfani da kuɗi da hikinkimu ya yaudare su aka ɗaura auren. Ba don ransu na so. Ya za a yi daga ganin mutum rana ɗaya ji domin wannan uban kayan sai ka ce kayan lefe. Ko ni hankali na bai kwanta da wannan yaron ba. Haka ɓangaren mahaifinsa bai goyi baya ba. Shashashan banza shashashan ka je ka sake tunani ka ji na gaya maka ka ɗauke ni ka kai ni wani kango ka ce zaka auri yar gidan executive producers ansari abdulkadir and abbas abdullahi maidala mata ta ce shaida kai baka san rayuwar duniya cike take da madauka fansa ba producers alhaji sheshe and abdulaziz dan small story and screenplay awwal m sarki mata ta ce shaida ni a guri na abin alfahari ne in tsaya a gaban kotu da babban barista kamar da barista sa'ad assistant director murtala balala zargin da ake masa ya tabbata a kansa wannan <laughs> shi ne abin da ya ba directed by ali gumzak mata ta ce shaida Çına it. belongs to everybody and I belong to nobody. Me kenan? Ni na kowa ne, sannan ba na kowa ba ne. Kai kauce daga nan. Idan za ku yarda zama alƙali a tsakaninku, da na warware matsalar. ina so a bar mini mutum uku. Kawai koma inda ya fito! para, para fazer aqui. Gardo. Eh? Ni fa akwai abin da yake damuna a masana'antar nan. Eh? Abin da na faɗa jiya ne zan kara nana ta shi. Eh. Yanzu wannan jahilin bala kafintan haka za mu zuba mar ido ya ta abin da ya ga dama. Yarinya ta zo ya kwace. Yan kuɗaɗen mu ya kwaci Me ya fi mu ne? To ya za ka yi tunda Allah ya riga ya ɗora shi a kanka kai kana ƙarshen sa. Ai ba wannan ne ma duk matsalar ba jahilci. Sai ma ka zo ka tarar da shi yana yana yana yana jan da ba sallah a lokaci kai kawai ka san jiya salloli goma na daina gida da ke shi ke bai karan gida ya ku zauna muna biyo jani wai mace ita kai yana ga ta yi kai wai kai budan uwanka kai ma budan uwanka kai ma budan uwanka akwai ka da zai ka fiye munafurci ba kai ba sa mai ido kai ba za ka ce wani ina kai ma kai kaka buga mu wannan shagen kan wanda bai da ilimin komai

dama kujera kike so ko ko jirgin ruki zuwa miki mota kika ta kera miki ta katako za mu kera miki motar katako me yi ba tare da fetur ba duka ba wannan ba na ji labarin ka an ce ka iya aiki ka kwarance a gurin aiki ah! kin gane nan na yi aiki zo tai alkuran na yi aiki shi yasa na ce bari na zo in same ka aikin tukuna na katako kujeru kike so a miki ko fenti to a miki fenti nake so a mun kayan ɗaki na gaba ɗaya nake so in kawo ma kuma fentin da nake so na zamani ne na yayi karki da mu in lokacin da kike kawo idan awa ɗaya kike so a yi miki aiki express kenan to zan yi miki ka tabbata a ah, <laughs> mata karki da mu in dai aikin kafinta ne I am Bala Kafinta. Na je Landan ne kafinta, na shiga Amerika ne ka. Gadan da uba mai ke kwana, ni na da shi. Fentin tutan Najeriya da ke gani fari da kore ko, ni ne na fenta din. A 1845, Mr. Bracken Son izo lardin Najeriya. ice ya za a tutar najeriya ne na ne uwa ne ya ne fenta masa fenti karfa za a samu matsala babu matsala ba matsala kai a cikin baki mana zan sa a ka maka kayan ɗakin ba kuma kai kai kai ka kallu mu lokacin muna kanana an ka shigo muka shigo ku shan yanzu bana mantawa ka san ingila ingila ingila ne tsaro Allah shi mai oga sai oga ya gaskiya ne ka da sunan uwan Mr. Pencil uga hmm, na ce maganin ciwon kai jirgin bacci ba baccin ne a san yau ba rayuwar bacci bacci Oga ne ya sa ni na fike kafafun kujerun nan kuma kwana zan na aiki yau. Um, wai ta nake oga. Eh. Fausir na rubutu na sunayensa ne. Eh. Hmm. Abokin Mr. Lakasera. Ai kai ba maganar ka in ana maganar da mutane ba na kama hanyar kogoro ina gaya ma koga eh. eh? ni na daɗe ina aiki amma ban san sunan wannan da turanci ba <laughs> wannan sunan sunan wannan da turanci gangare turanci adansoniya didikari eh, adansoniya didikari adansoniya didikari da sunansa da sunan babansa ke nan shi kadai kaga mu kanmu mun kuce sanin masu ayo a da suriya da su kata da suniya a ka san wani abu wani lokaci daga yanayin turancin ka na san kafa ta kasar waje <laughs> Allah turancin sa ma daban ne a wannan ka san ina gane ba kai fulankin ingila fulankin ingila eh. kafa kafa dubu shida da ku hamsin ne mama na ce ku kira ne wasu da kini lili ne. ne wa ya kira ka? to kai Amma da oga kai soja ne ainihi ko? ruwa. lokacin da muke aiki soja. Kai, kaji bari ma bari ma bayani aiki na soja na farko eh a 1845 ka bin ko eh ina gada mutala da kana gada mutala naji kana gifta ilori eh ba kai gada eh naji naji naji gada karago madalla eh fa mu mu mu kirin can eh mutala mutala yazo gani ce kake kyau Allah ba ka ba da kafinta oga eh kai wannan eh wannan eh ya gaya muku da zai ji aiki ya gaya muku ya ji aiki waje ya gaya mana ya gaya mana a ga wallahi da zan fita ne dai sun fita gararan ina muka gararan mu ne muka fita gararan ba gararan muka fita wai ah. kan da kai masa sayan fenti shine gararan ba kai ai shi ne ba Allah maganar sauki ah! ah! hannunka ka sauki hannunka fara maka sauki sauki oga kai hakuri oga oga sauki oga kai hakuri kai hakuri hannunka hannunka Sauki Oga ka haƙuri. Ba zan ba zan ba haƙuri oga. Ya haƙuri. Sauki hannunka. Sauki hannunka cewa. Ha? Ka tsaya. To kai ka sauke mana ɗaya ne. Ah! Ka sauke. haƙuri oga. Wallahi wallahi ka sauke. Allah ka sauke. Wallahi. Sauki. Sauki. Eh? Oga. Ka yi haƙuri. Ka yi haƙuri oga. Ya haƙuri. kai ma. Ah, yo oga am da ke. Karshe oga kashe shi kashe shi to oga na taba jin labari an ce da kamar tinkiya wata rana aka kai ta asibitin bitilariya yanzu kai ka kada kaya ka tafi aiki yake dan yarinya ne kai ka ina wata yarinya ce da wannan yake ka to to oga oga kai mu aiki

ɗaukan hannu za ka yi wanda duk izo ka tafi ka gane uga barin baka shawara kawai cize baki za ka koma yi kana wani babbasarwa kawai za a ba a fi jin tsoronka ko da ma sel ɗin aka kai ka uga in ka shiga ciki ka dinga wani babbasarwa kana wani karkace baki ka gane in ka ga dama ma ka iya kama makogarin mutum ka cire uga ka take mutum ka take mutum ka take mutum uga eh a ah, dinga cijewa kana wannan sai an fi jin tsoron ka uga ah, ka daure ya fi guda nawa to ni oga a marin bici ma wajen bakwai na kake na watsa su ruwa big da ga hancin su yana motsi a ƙasa oga kai wata wani kai ko iwani wada ma oga ya ya Allah ya taimaki wa Allah Allah ya kara ma lafiya yawa yawa yawa kai kake bala kafinta shugaban kafintocin Najeriya nan duk wani kafinta kai ne kai ne babansa bala kafinta kai ne shugaban kafintocin Najeriya ran katakaf wannan ka tashi kallon da kallon wallahi ya mutan gida shago ina nan fitowa yanzu nan bara da shi a a tsaya da tukuna tsaya mana wato yau na yi tashin farin ciki alhamdulillah eh, eh, eh. haka ake so wallahi eh jiya da daddare Allah cikin ikonsa iyali na ta sauka lafiya lan ko asibiti bamu muje ba an samu namiji ina nan gaggaje da shi to na ce zan ma ta kwara bala kafin ta nabi madalla bala kafin ta nabi eh na ga da tumar ma nace to ki hakuri wannan bala kafin ta ne madalla to shine nake tunanin cewar kaga akwai war abin hakika da zan dan nema eh. ko kuwa banda abin kauri akwai yan kudade na kwanannu a hannunka eh. to ba ta su nake ba na san ka da kokarin ka ga ka kyautata wa na ƙasa da kai mm. Ka ga zan sai rago gyararren rago mai kwari wanda ce wadda na yanka an san cewa na yi hakika mai kyau sannan zan je nan larabar abasa ba sabo dan akuya mai kwari kamar na dubu tara da ɗari bakwai haka Thank mm. you. na gaya maka farin ciki kuma ka kama kuka kakana na wajen uwa kakata ta wajen uwa kakata ta ba ko ɗaya duk ta tafi alkiyama sannan aka aka wannan mutuwa ta ka za wannan mutuwa ta ka da tsoratarwa take gaba ka tare su ba za ga ai baka sani ba eh. ni fa tun da na riga na aka yi mun wannan haihuwa to ka'ida ne sai na zuba da jini ko dai jinin rago i zuba ko jinin dan akuyan kauri ya zuba ko kuma na zubar da jinin mutum ka san na koyi yawo da adda tun da na da jakin baban gida yawo nake da adda gajeriya yanzu nan zan fere kunne ya haufanu to bannin zaro ina zuwa da Allah bari bari bari kama bari kama ka bari kama ka bari kama ka kaga kaga dai tukunna ka bari na shigo ka ban kaga da Allah kaga ye ka bari ban gana gani ba ai ban gani ba ka fito ka ban ka bani kudin nan kirgawa nake yi kirgowa nake yi ha ah! za ka ka kirga za ka kirgo kaga kar fa kai mun haka fa kar fa kai mun haka ina gaya maka bala kafinta kaga daɗin ƙyauren ƙarfe fa kenan yanzu da na katako ne da tuni na ciki da filanki ni kana Allah hure mun ƙyauren ƙyauren ƙarfen zan sa wallahi to ai kai wannan maganar kaga kaina na neman juyewa yake wallahi a'ila na rasulu na nabi na rasulu na nabi ya bugar gani ba na sallame ka ba eh, na sani amma dai ko ga in aka hada ka da annabi kana hakura shi ne yake dan muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai hakuri na fa abin da na yi kuskure wannan

aikin kafurta ba na iska ba ne iska bane kuwa ce take kawo aikin kafurta ba gashi na gani ba kwanan nan dama na ta fama da rashin kuɗi eh in kai kana da irsa na samu kan ya ba ta abin da ke na miki nuna miki ai na gode mu je cikin ofisin mun na maka wani jan ko gauri ne ka tako na maka sun da yake Lamba wadda ke na sauran lambatu da kalangu. Garab gajagam, garab gajagam. One, one, one, ai wallahi salamu alaikum salam Ah! hajiya ya gari ya aiki na dawo to au kayanki shi kin ga sanar ina kansu yanzu sun nake yi wannan Fasali zan miki mai kyau. Wannan. Na ga miki. Allah na ga miki. Kiki gana Libya, Libya style. Libya style shine wannan. Ai ko Italiya ne. Wannan kai kasar. Ni kaya na na sani. Yanzu yanzu wannan tutan Najeriya zan miki. Nan gundumar. Nan gundumar. Kore zai koma. Nan da magafari an yi. Nan kuma dama sai ya zama kore. Kinga kinga gire maganan kayan wardrobe ne an yi ki abu ne kishin ƙasa kishin ƙasa wai kuwa me ya kishin ƙasa kaya fa na kama ka mun gyara ba wai kishin ƙasa fa nake ma magana batun kaya fa nake yi me wala mu yanzu abin da nake ci kishin ƙasa shine a gaban mu kaga ce maka na yi fentin da zaka mun brown ne da fari amma ka ce mun wani gini. wallahi al'ajim sai miki wallahi baka isa ba sai miki girin white girin ka isa kuma dai dan maki nan nan nan nan nan nan taimaka miki ka taimaka ma kanka dai to kiya guri nan nan lakai mu gobe ki zo shi karba ban gane in zo an karba ba yo wace kana kike so na ke ga ya maka bawon nake so sai kuma fari me zai da wani green girin green sai ka ce wata tuta a ke ke ke ya kafintocin kafintocin ma dan niska grade ne na iskanci ki hankali wallahi tallahi gidan gado ma na je ni a tuta a gidan gado ma hankali Sai annan Muhammad. ki zuba min sosai ki min zubi iya zubi ki duba gaskiya tsakanin ki da Allah talatin din ne da aiman zubi tsakani da Allah na talatin aka ce fa a zuba kowa na talatin za a zuba masa gafa na talatin ya ce talatin ne naira hamsin hamsin wai hamsin na talatin na zuba Oga ya fitowa. Kaga wai tsaya ku tsaya wai ni kun zo in zuba muku abinci ne ko kun zo ku samu ciwon kai a nan gurin sai surutu kuke ta ina kasa wazan ku tsaya cikin. Kai kai ne eh, eh. kin gamba zaki zo ba. Kin ga kin ga zo muna da wani zasu Ya Wallahi kake samu samu na 50 in kika wuce talatin? wallahi tallahi kin sadaka. Oga oga amma ka san aikin ganan nan da yake yi dai da jini yake amfani ba yadda za a yi mu dinga cin abincin naira talatin talatin ba rike don girman Allah kai na na na na to na rike na dai rike abincin ma da ba na ma kike kawo kaga wannan ko nake wai ta kara min shinkafan nan kaga wannan wannan fagara hunu ne mai kyau fa wannan kana dora wannan na sharar fage ne bayan ka gama komai kai ni fa zan fara zuba jini a gurin nan fa wannan gaskiya oga ka dube mu da kyau a duniya ai bari ga maka in zaka siya musu bawon shinkafa na gabaki ɗaya za su iya ciwa saboda duk yunwa ce gabaki ɗaya ta ci ki yi zuciya dan Allah ki ringa ki fara yin abinci da nama aikin banna kullum abinci ba nama ki zuciya dan Allah ban gane ba tumatir mana yayyo kake siyowa in kala gwadan ki ki ki ki Kandi? Barka da zuwa. Allah ya taimaka. Amin ku fa? bala? Eh. Ya fita fa. Baya nan. To. Amma zai dawo yanzu ko kuma na je na dawo. To kin san halin ogan nan. Yanzu ki iya ganin shi yanzu kuma za ki iya ganin ah, eh, eh. Allah ya kare ka. Allah ya kare ni ina biya wannan ma ya aiki ana sana biya dai dalo warin yanka kaka wannan yanka yanka yanka yanka kusa mace a'a ba wani abu bane na zo wajenka ne akan maganan kayan da aka kawo jiya da yamma wanda za a yi durowa ko ko me za a yi wani kaya da wani yaro ya kawo to dan gajere baki eh ah, Allah sarki <laughs> to madalla eh. ai na gama komai an gama fasata da aiki yanzu ma ina shiga ciki za a ci gaba da aiki yawa alhamdulillah insha Allah eh. bikin ne ya riga ya matso to nawa zan biya kudin aiki to saboda duk da yaron ya riga ya biya ne aiki na gida eh, eh, ne dubu hamsin za ki bayar dubu hamsin bayar dubu hamsin wannan aikin to ai hajiya kin san yadda dala ta tashi hmm? kashi za ka yanzu a gidan wanka an daga farashi ya daga saboda tashin dala abin da yake yalo wannan yalo ya daga hajiya <laughs> yanzu ki duba ki duba da fin din na Hausa nawa ki da shi eh arha ki da shi amma saboda tashin dala yanzu ya daga oga bala ba ni da hamsin gaskiya abin da zan bada zan bada dubu arba'in a taimaka a yi min aikin na haka saboda sanayya hajiya abin an miki bayarin tashin abubuwa hajiya arba'in to tunda na gida ne ba komai ba komai ki kawo <clears throat> ba komai to um, mhm. dalan nan fa da ta tashi ba ku kare ta shafa ba ah, mu ma mata ta shafe mu kaga idan mutum wai zai kawo sadaki baya cika sadakin nan in ya hado lefe baya kawo shi duka sai ya ce wai dala ta tashi dala ta tashi ba kudi abun baki ciki hajiya eh. abun da zai bata miki rai eh. sai ka shiga gida sai ya gama ta ka ta tun da fuska da kai magana ka ce ya hita ce oga to ai ka san meye matsala eh. matsalan mun mun cika shiga a taron aradi da kani mu ai Najeriya ba dalan muke kashewa ba naira muke kashewa ah, ah. to me ya hada mu da dala mu ban din baka to mu je mu je ba ki washi to sai an jima saboda saboda Hakiki ne kai. Jaka ce ta haife ka? Da baka san yadda ake wannan jaka ce ta haife ka. ka, ka, ka, ka. dan salatin annabi ne. Sallallahu alaihi Da Allah ya sa na gano na gano dau yadda ake wannan haka ake. Eh, eh. Sai ka, sai ka, eh, Gashi, eh. Ah, kai. kai ya kai ah. ya kai ayo dai ba oga kai ma ka san dai ai ba bai kai da iyawa ba ko haba mai gida mai gida eh. zo ka dan nuna mu a yi za ka dan kusa da wannan ne eh, eh, shi zartar a ya ce ka za ka ah, nuna mu a a mai gida mai gida Zo ka nuna mun mana. Nuna mun yadda ke yi.

Allah ya kare ka mai gida amin amin Allah ya kare ka mai gida amin saboda Allah Muhammadu ai kwanan nan kai transfer da san sai maka ina za mai da shi sambisa a can can workshop din na sambisa a su gudu su gudu wani general shi ne da sama eh kuna shan kidan general a sama kai kai kai eh, eh mu kai bala oh. na zo ka bani kudi na ikon Allah sai gidan bakire da kunya shi sai ki zo haka gan tsartsar mu bala wai bala sak ma ba eh. alaji ba ma ni zaka tambaya san gangan ga babban kankan a gaban ka yana tsaye wanda baya iya ci da kai zaka tambaye ni wani san kankan eh. billahi da zai <laughs> ah. ba mu ido shiga baki na kai wai kai ne kankan ka amma sunan na dace da kai in aka motsa jam'iyya sai an kada ƙuri'a dakata dakata ba da kai ke ba da wannan ubangidan naku nake da ba iya ci da ku sai da kulli nake mara kunya wallahi akan oga wallahi ga ah, ba girman ka bane ah, ah, a ba girman ka bane ya leshe ku wallahi balaka da ke ni kana duka na zan debo maka yan tasha wallahi sai an tashanci a gurin nan baka kuɗi na wallahi wannan da kika yi daidai yake da daurin rai da rai nawa ne kuɗin ki hamsin ne wannan farcin da kika yi daidai yake da daurin rai da rai in ba ki sani ba ki sani ranta maka zan yi kin ga yake ba wasu da ke shi ranta maka zan yi an jima zaka ban yawa wallahi ka ci sa a yaran nan naka ya biya maka da yau wallahi sai na maka rashin mutuncin da ba ta ba maka abu ni na san zaki eh. ai na sani wato wannan rayuwar nan take wallahi tunani Allah to yanzu abin da za a yi tashi zan yi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 Wannan kuma wannan kuma kyalle fa. Akwai da ta kai. Ah, ah. Kin san abokin na da ta kai? Na tafi Amini Kano. Ah. Na yawan zuwa gurin ce masa wani wuce sai jini bashi na yau sama. Ice da da tun katako ne. Da tun katako ne shine sai bano wani magani ce dinga dandanawa na na na na na na na na shaka. To shine kuma ake saka a hankali. Shine ake saka eh. ya kusa karewa masu da ke sai gogogi bi da ba a sabotin mana abin kano gurin sa anya dai mai gida ni ba ban gane ba ba ba fa shoni ba ne kake ne sholi a a ni ba ban gane ba a ah! yo magani kuma a hankaci ko da ta kai ne ba ne ya ya to shi wannan wanga nake nan kani ne Allah sarki da yake da sabon jita kaga bai da aiki eh. kuma dan go sai dawo an tura shi almajiranci sai na ga gari da dawo da shi sai na ce ba kawo shi kai kanin ka ne ko dan uwar ku kani ne to ai sai ka duba ko ba wani ba wani ba wani bai mun wani mutum ya zo ba wani abin nan aiki ne a'a kaga akwai shawara wannan ai ya kankanta wallahi wai kai dai ku ce ne ka kawo ah. wannan sai dai reno ka kashi wannan ba ke ganin wannan fa ba inda bai zaga ba kai malam kai ya je wani kashi ne kai lagos port zamfara har asaba dan wannan gari ne shi uba kwaro ne ka dauke dai tun da Allah ya sa ka zo da shi wannan jika in baya sata magana ta kare a je ka dai in dai baya dogon hannu ina yaro malam shiga cikin shago dan wannan gari ne akwai fila tana nan da ruwa ka dama mana karabin kwano ka dama ta daga ruwansa a'a na san shi ne ainihi eh. ka dama ta kwano ka mun ita magana ga yawa ka san gwajin farko yaron nan ah. aike shi karɓo mana kunu kawai da alalli Allah kuwa ga ga ga da Allah kaji oga fa baka tambaye shi dan gari ba ba ruwan ka da garin ka san garin ku na na na yawa kai kasuwa zona zona zona zona <laughs> Oga ya san shi. Kai ka san makule <laughs> a kasho. A kasho ka san makule? Baba na ne. Ah, yi. yanzu kai abin da za ka yi je ka bakin gwadabi can bakin titi ka gani nan bakin titi yawwa akwai mai kunu da dan wake da alale ka ce daga gidan gado eh na hoto na hoto ba eh, gidan gado na hoto eh. kin masallaci eh. layin kanal dauda suleiman dalla babban layi na kanal dauda ma dalla ce ta zubo dan wake da alale eh da kunu ya ne ya ne ah, kai da ah, da kunu oga da kunu yau kwano 16 jika oga na ganin ya ga oga akwai magana a'a san Allah kaga wannan kana kallon haɓasa duk gashi ba yaro bane karka duka shi gidanka ai nuna ma ruwa na san fawon sa ya to ai karka ya wallahi da ka jaya ba kule eh ai ba kule ne kai kai fa bulkumi ne a ah, to wannan ito kai fa inda da ka mun da hakan ba ba da ka kullun ka kullun ka ku zai bakin da ba kullun ka waga idan ba kule ya ga dama eh. ban wannan yaran yaron gashi wa in ya zigidar sai zo haɗe da kai sai dan iska ne mai gaje kai kai ai daga daga gashi wa in ye timbir sai zo har har

na ga idan ka sai juya ba yake tun da baka hadirin ga wai gabas kake kallo ko yamma wallahi ba wani ka san fa ta ce take fitowa mm. fili ko ya na di dan tsin nan ido na juya ba yake juya me yasa me da ya zai juya ah, nawa ne barin tsaya hannunka mm. nawa ne barin tsina hannunka nawa ne na annabi na ma'aiki a'a balance na kuɗi da aka ai shi ne nace nawa ne ishirin da uku shida ne dubu uku ne eh, dubu uku ne na rasulun na samu yanzu na hmm? samu yanzu abin da kace na ma ɗari ban dubu biyu ya ya eh ga wannan kujerar an gama mu fitar da ita waje tunda an gama to ban dubu biyu ba ni wannan a'a an gama an gama kai gardu eh, akwai wata magana ne yanzu wannan mutumin haka za mu zuba mushi ido ta cin mutuncin mu ɗaya bayan ɗaya kawai mu yi shiru mu zuba mai ido ya za ka yi me za ka iya yi a kai ai haka za ka zuba mai ido ni kana ba na jin daɗin abin da yake ka duba ka ga bawan Allah nan yadda ya samu yadda ki wannan bawan Allah kuma ya kore shi daga gurin aikin nan bai ba oga oga bai ba wallahi sai na dawo na na damar dan uban duka kan da farko ya za ka yi ya zan yi kai ina wallahi ba zan kuma maka ka ji ba ikon Allah kai ma dai neman tsokana ne da kai ah, to wannan baya ka zuba ido ka gani ya yo mutumin da mutumin da ya mari tinkiya ta kasa yadda aka kama mahauci ka ce kai kuma za ka je ka dake shi <laughs> ya yi biyo mai za ka dake a Ya na magana ko wani mugun sashen ne wani naji shashashen ne je ka dan Allah ka tare bala kafinta in ce ko zancen kenan yaya biya ka biya aiki ne duk a cikin aiki ne wa ga eh. yaya ne oga ai an gama ba gama ba wallahi ba gama ba yawwa abadan kai da nace ba wannan ba wannan sallin da kai ba haba kati irin wannan wannan din bai ko oga elzabi style zaka musu elzabi style amma fa kai ka ce da za a yi wannan kalan fa tas kurege wannan ai tas kurege ne kai ka gaba ki ga waye ai mutum din mai ran batsau oga kafin ka dan shaki fentin nan fa ta kai wannan da abin da na gani to yanzu dai a mai da shi baki gaba daya ha baki wannan kuwa wannan din za a mai baki gaba daya a mai da shi baki gini a mai da shi baki Ko ka san abin da yake faɗa? Ba san abin da yake faɗa? A ka san. Ban kotu mai? A ƙware ƙware A ƙware Ni style na 1888. Sosai. Eh? Eh, zuba style har yanzu bai kare ba. Na ɗauko wajen kashi biyar daga cikin dubu. Mun eh, mun Yan shekara nawa kenan? A mai da a mai kai. Za a mar. Lai. Amma oga kar a ce duka ma mahaukata ne ka tara wajen mai aiki. Oga, baki za a yi mai da shi a ah, shi kenan kuma ai ha muje muje za mu mai da shi baki ba ga abin da mu ga yake sha bane yanzu kaga sai mun ƙara nemo bakin fenti kenan ya ja mana asara eh? a irin wannan sai a ci gaba ɗayan mu ba mu san me muke Eh? eh? A mai da kai gida? Bari bari. Kujera kawai? Oh, a mai da shi baki. To. Baki kiran. Wannan. wai ina zuwa ne ka ɗebo ruwa mutum da rajo ne Michael kenan oga kai Michael kuma rawa mai irin da rashi eh Marvin Guy eh? kuma yanzu har a shugari Allah oga Allah Oga, eh? ana neman ka fa. Ana fa neman ka fa, Oga. Kai ba ku bar mu mu aiki. Mutanen suna neman ka. Allah. Wannan mutumin kar fa mu zama irin sa mun. Yayo, ai kai ne zaka zama irin sa. Gashi kana kwatanta rawa da shi? Kai munafiki ne. Eh, naji, kai kuma dan sa ido ne. Da kuka ba guri ba. kaga na da bakin man nan abin nan mu kawai ba ruwan mu kowa ta kwanje mu kwanjam kowai ta kwanje mu kwanjam bai da shi man na kawuna duniya kin dace sai da rai ban na wasa da ai ku yau ko ba wasa dai shiga nan doka ne me yake faruwa dan Allah ka yi hakuri uga a kai wallahi kora ta za a yi taimaka mu a ta yakin dace zan sai da rai dan na fanshi ranki zuciya ta ta baje sai ki kauna ta yi manana komai nauya aje sai ki zauna eh, kankana na na aminta a zo a ce ba da rai da ban ranki a a kai kuma a ka fa tsalle wai wai wai Allah ba za ka ji ka ga fa kai kai ka ga a illa ka sa wutar lantarki fa ta jani fa Allah ba san wannan da wuta ne. Ai ni ni ba ka mu ta ba ta ja ka ba ni ka jani. To ka san Allah. Kai kai wai ban gane ka hana ni shiga ba haba ai sai ka ga wallahi gaba ya dinga a ta iko. Eh, na zaka ban ganin fanta Allah sai dai ka koma ka bari in ga ga ga ga haba haba ke kawo ka bari bari bari bari bari a ah, kai haba bari bari wata ran wata ta zo ba ka. Za wani gargamin yana da bai. yawwa to irin wannan garin yayi irin wannan garin yayi yayi miki wannan eh, wannan teburin mai wannan sosan mai wannan sosan mororo haka yayi yayi go to shi mudu hada to sai ki bada la'ada a ina ruwanka ina ruwanka ta gano ka dan girma sauki hannunka ni fa na tsara nan fa oh. <laughs> ko ga ba komai <laughs> wai wai wai jibin Allah ka ji gire ke dauka to shi ke yaya me za ka yi me za ka yi Iye? Eh? Me za kai? Ah, kai ne kace fa. Sai an shara. To. Sai an shara. Shikenan. Wallahi sai an shara da Ha? Bari leka. Wallahi sai an shara. A'a baka sani ba. Ka san lokacin muna yan yara. Eh. Ana wata wakar yan kale. Eh. Kale zai shiga. Kalan me? Kalan gyada. sai an shara kalan shara wallahi sai an shara Allah sai na kalato to abu Allah sai an shara ye Allah sai an shara tunda ka kalata ka banni na kalato dan baba siganuka siganuka dan ji wallahi Allah ba ni Allah da tare ka wannan Allah ce komai ba Allah da tare Allah sai tare ni ba ce wani abu wallahi Allah wallahi sai tare ka wannan Allah sai tare ka wannan eh ah. ah dawali dawali dawali dawali mun zan ji eh. kai kai gidan kowa gida gida kan fa ka fito kan fito yan hizba sun zo land rover ɗaya wallahi sun zo na ce yaran yi su ai sai kai magana wannan sabon zanin gado eh? kuma wannan nene ne shi mm, mm, mm. kujera ne za wato <laughs> yalla bai abin ya fara bani mamaki Ni ne kuma yoyon labai. Eh a yoyon labai mana ni fa ka fara bani makaro. Da nake jin tarihin ka je a wurin ɗan garin nan naku wanda ya ce yana yin kwandasta ya zo nan. Abin ya bin mamaki ƙwarai da gaske. A gaya har kisa an ɗan taɓa. <laughs> Iya yo kuma ai. Ai ba wani abu bane. Hmm. wani karamin alhakin yaro ne da <coughs> muna wasa da shi kawai ya gaya min magana bit na sa adda na ɗebe hammatarsa <coughs> babarsa ta fito bit na ciro hanjinta babansa ya fito mm. ya kama ni da kokawa bit na cire mm-hmm. ya guda ɗaya na kai na a kai wani yana rina na a cikin eh mun sa inna lillahi hannu na fasa amar mu haula wala quwati shi sa ka ga hallo ne shi sa ka ga ban cika rike abu mai kaifi a sabi da karfi zan cire kan ya wallahi la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan lillahi labari kamar ne ko kashe ni kai a tsaye salamu alaikum Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ah, alaikum salam. Hajiya. Na'am. Ya aiki. Ya gida. Ah, da. Aiki na kawo. Aiki na sama ne ko na kasa? Eh, ina son a bani wani yaro ya je ya gwada saboda ya gwada min aikin saboda ina so mun kitchen cabinet. Lami. Na'am. Ogasa. Lami. No. Eh, Na'am. naka mai hajiya bi ta za ku je ku nemi aiki ina ma kai ka tsara abin da kake da idan na je bayan aikin zan iya mata shara da wanki duka ban da shara zuwa kawai za ka yi ko da eh, wai wai kin san ayyana nan akwai ladabi kai dai ka sani eh ba komai ba komai je mu za da eh ka Allah ya tsaya mu by by download. kin gani to nan kin san kutun gwila na san shi kin san shi ma mu ake yanzu dai na gama zana komai wannan ba wani aiki mai wahala ba kin gani na sanar tun na rubuta kin gani eh, duka ai na aiki ma sai dai yana da matukar wahala sha kuɗi to na gani bari dai yanzu in baka 18,000 eh kin gane ki bari in kin je kin san mai gidan nan na kalatar masifa ne da shi balayen mutum ne ki je dai ki bashi ne kawai tun da dai na riga na auna ba ba ki da problem a'a gaskiya ne ba zan iya zuwa saboda zan iya baka kuɗin yanzu mijina ya kusan dawo ka gane zan iya zuwa ba gaskiya kai dai ka kai mishi kawai in kun gama ku kawo min ina gida Ina shiga. Hajiya? Ya kai. Ke ta aure ce? Kwarai kuwa me ka gani? Ah, wonderful in ji turawa. Amma gaskiya miji ya kore mata. Mene? Ah, shikenan ba ko. Sai an juma da Allah ka tafi. Ba wani aikin da zai. Ka tafi babu. To shikenan. Sai an juma. a wato kina bani mamaki Allah wajen yin yadda kike tattalin gida mu muna can muna furin fujima Allah to ai mai gida ai dole ai ina son ka sosai saboda ba da himma ka da kazanka ba alhamdulillah Allah ya taimaka ina nan ma na samu wata fasaha dai shiru ban ga kowa ba to sai da ke sai na ga tsara jirgin sama a ga ta ko ke so yi gida gaskiya kana burge ni ah. sosai saboda kwazonka da himmarka ai ana son mutum haka da riƙe himma da kwazo sannan da riƙe gaskiya da amana duk abin da kake yi ka riƙe gaskiya da amana shi sa yanzu na samu ɗaurin gindin kwamishina ma ya ce zai bani goyon baya da na ƙirƙir ina nan sai dai kawai saka na zo na yi rikikin jirgin ɗauriya zai da igiya down sai ya tashi kun ji mai gidana da jirgin sama ai muka Aa! sai zuwa saudiya a ah! kin san jirgin wannan da tura suke yi awa hudu yake yi zuwa maka ku to mm. ni na ba sauri zai ba a'a kuma gaji ne gida a ah, to a tsanake oke haka tsanake za mu tafi to Allah ya taimaka kwana 40 za a sama ni malamin soyayya ki share fagen koyar yadda ake soyayya tabbiya lallai When an unknown outsider pays an unexpected visit to your house, there is a reason. When you're tied with a stranger in a matrimonial wedlock, there is a reason. When you're out with your spouse for a friendly visit, there is a reason. Kome nawa ina Lokaci na ma na san naki. Ai dan an faɗi haka akan matarka. Ni daɗi zan ji. In Allah ya da duk abin da na sani mai muhimmanci. Zan ilmanta da shi akai. Nana Habiba, coming soon. A aiwatar da komai yanda ya dace. Wannan shi ne magana. Nana Habiba, coming soon. Nana Habiba, coming soon. Ranka da dai kai hakuri, ba laifi na bane. Menene wannan? Menene abu ne wannan? Oh, oh. Nana Habiba, an official presentation from the outfit Nana Habiba in a serious dilemma. She's in deep shit, no survival chance and no expectation for tomorrow. Nana Habiba, chosen for destruction and marked for death. Allah ya yi sabashirin. Voice over General BM an official trailer AMS Miller. Duk wanda ya kashi gidan na kare motsa ya ko who to trust, who to believe in, who to confide in. Finding the perfect person is elusive in the extreme because who wants you death may be hanging right beside you, chilling with you. Nana Habiba explains more. producer Shiru Sharif, co-producer Sale Yaro, producer Nasiru Danhajiya, Torian screenplay, the award-winning writer Yakub M. Kumo, and directed by Sunusi Oscar 442. Nana Habiba comments. na zagaya ƙasa-ƙasa saƙo-saƙo na koyo aikin likitanci gidan da yake da ɗera to akwai wannan cuta a nan akwai wannan gidan sama da ɗera kusan sunan wannan cuta cuta lallausa sanitation ranar tsafta ce a tabbatar da cewa tun daga kan tumakai awakai 'yan tsaki a tabbatar da cewa an wanke su an ɗauraye musu jikinsu kar a bar ɗaki a buɗe bera yana shiga saboda nasa zamansa na ƙauye ya yi masa ɗaurin dema ba shanu ba shago babu abanki kuma babu abankaɗe wannan shine ɗaurin gwarmai amma mai cece mafita sanitation Kuna mun fitilar ka. Na takardunka na babur, satinka na ɗan ƙasa, laina permit. Sannan fitilar sama ba ta full ba ta dim. Kama shi ne. Caji. Yayi. Eh? Ba san matsala ran. To. Wannan ai yana da ciwon lallausa. Yana ciwon lasa a cikinsa. Shi wannan ɗin? Eh, a gurin sa fitar wannan kuɗin? Wallahi wajen sa na karɓa dabto. Ai sai an gwada. To. Agawa suke. Kakam. Wallahi dagawa suke likita. idan Allah ya so ka sai kayan ka su tsinke a gindin ka ba gashi dai bai taba zuwa makaranta ba amma Allah ya haɗa shi da ɗaliban kiwon lafiya ya kuma ci moriyar haduwar tasu sanitation sanitation daga kamfanin dogon yaro moviton ki sake ta kawai to bari ni in shiga in fito na ita Allah raba da ka sake ɗayan da ne miki aushi na kike kuka ba ba kika sakan mata ba zan sake ta ba nawa ka bayar kuɗin aurenta ni na aure ta na saki kuɗi na sanitation kenan jaruman shirin rabi'u kadawa musa mai sana'a rabi'u daushe a dogonja hajara usman malam lawan dogo aisha rara momin waka da dai sauran jarumai salutation wai wai wai wai don yadda yarinyar nan ta faɗa ana samun kuɗi a aikin nan na likitanci. To sai ma kuwa. A wajen dubu shida ba ta ce ana ba ku. Ba dubu shida ta ce ba, dubu sittin ta ce. ni me nayi to to me nayi daman kai dan wiwi ne kai ni wallahi wiwi ka bani ngo ngo ngo abun ka wallahi ni ba sani ba ni sanitation shiryawa abdullahi dogon jago Allah ya kame tsotsi ɗaukar nauyi Anas AU Mafrax. Ba da umarni baban gida Bangis. Duk wani mara lafiya in shirya zai samu lafiya a garin nan. Oh! Buɗe bakin ka, buɗe bakin. Oh, oh. shi ina zuwa da Allah da Buɗe mun gani da Allah. Oh. Ka buɗe. Kai kai kai da Allah. Ka tsaya wani zuwa ka ka banza ya Hakorin ka bakwai ne ba su da kyau. An cire ku ka tsaya saura hudun. Sanitation. anti dama auren ta ne ban sani ba ah, ai auren biyu ne ko ki samu mai neman mata ko ki samu mai ci miki mutunci wallahi ba zai yi a ce sai ranar goben tashin alkiyama sannan zan samu yancin kaina a wajen namiji ba wannan ya zama na ƙarshe idan ba haka ba wallahi zan baki mamaki amma dai mata ba su da imani wallahi ƙwarai da gaske zaki ba su da mutunci to ma ba a ce mazan ƙasan nan ba makirkin sun mutu ke bai sha ja miki kunne ba duk sanda ke ga da mutane muna magana kar ki ƙara zuwa wurin ki laɗe ko kina ji ko ina waya ko wani abu ni fa matar ka ce kamata yi kai amfani da kwakwalwar kan kafin ka yanke irin wannan mummunan hukuncin da ka yanke hausawa sukan ce a daina ban dan kuturu sai ya tsofa da yatsunsa ya nema an bashi an yi buki an cashe amma bayan wata biyu kacal sai zaman ya fara tangal-tangal mutuncin mace <laughs> kani ka taimaka kai na asibiti wallahi mutuwa sanyi ai mutuwa tana kan kowa kafin ki mutane jama'a da yawa sun mutu na iyayen ki suke na iyayena da aka da gani har ke duk za mutu lokaci kawai muke jira mutuncin mace hafsat mutuncin mace auren da an kai kan soyayya ya fi kyau sosai shuka bishiya domin Allah ta fi kyamar sai ɗakin da babu so zafi da yaji ya fi tattasai zan kai ki shakatawa honi mun turai kai ne farin ciki na sanyin idanuwa na Ba zaman mani da ke bata ta, baki bata mai mutuncin mace dalin na gaya miki kar ki ƙara kira da wannan suna suna na Khalid duk macen duniya da ka ganta a yanzu tana buƙatar kulawa musamman ma daga wajen mijinta duk abin da ya kamata in yi miki na yi miki da ba mu da lokacin wannan abin wai shi soyayya shirme kawai zaratan yan wasa adam egan zaharaddin sani rabi'u Rikadawa Fati sha Fati edimina abdul m sharif da dai sauransu amma har yanzu akwai abin da ban yarda da shi wanda ka faɗa ni me kenan da ka ce min baka taba yin budurwa ba to ku ya miki babban ƙarya bari ki san gaya ne karewa budurwa ne yake da shi mata yake da shi kai karewa ni matarsa ce ma kin ga cikin shi a ciki saboda rashin mutunci da akuyanci har nan kika biyo ni na rantsa da girman Allah idan ba sai na ci kakka kuskura ka zage ta kina zama da kaddara tun da irin wannan zaman wallahi gara in shekara a gaban iyayena co-producer Musa A.A. Rashid shiryawa Alindima Dima mutuncin mace. Malam me haɗa ka da matata? Ya za ka so ku tare mana hanya? Na tsaya a hanyar me haɗa ka da matata? Na rantsi da Allah ya kwanan ka ya kai. Shirin kamfanin Sharif Studios. Mataimakin darekta Babangida Sa'idu. Ba umarni Alfazazi Muhammad. Mutuncin mace. Thank you.